wannan kwadai dogon yi ne ga nuna, abu da amma jiki baya motsi ya eh, haka kenan ina ba zan kyale shi haka ba yi magana bude baki yi magana me na wannan kallon yadda ka bude idanu haka zan sa ka bude bakinka ga yamma ina kula da suke to faɗi mana ba za ka bada ba faɗi ma maza faɗa kai baka san labari na bane bai ma kamar kwallo haka ne wasa da shi balansa na kai kai dan banza yalla bai in ka gara lantarkin zai iya mutuwa ba zai mutu bai a rage yake daga nan wajen yalla bai da alamu ka gaji ka sha dan kofin barasa sai ka ci gaba haka ne je ka kawo min yanzu kai zuwa lokacin da zan hanya ba tare da dawo ka tabbatar ka bude bakinka gaskiya ta fito ko wanda kofi shin a tarugun fesa ma kamar ka haka zaka koma ihu ha ha ha banza yalla bai da gaske kai wasa da bai kamar kwallo agoyan waje ne yake bai amma waje na abun wasa ne ka san sau nawa yana dasa shi abinci kuwa kai akwai wata budurwarsa sunanta roxana akwai sura haka na sa ta kware min muka rena masa hankali akan cewa za ta dubai ni ko na kai ta wani haɗaɗɗen gida a district nagar a <laughs> shaida ma tana tare da kai ai roxana kan akwai sura ya dai kai me kake kallo haka eh sai wani kallo na kake kamar na yi duka wa budurwarka na naushe ka fuska ka ta lotse kamar tuwo kana jin ka kamar wani kai jan wuya ne ba ai bai san na ga ire-irensa bila adadin ba sha bara saka iya sha domin ka na ƙarshe kenan ya idan ya dawo hayyacinsa ya gaya mana inda kuɗaɗen suke kenan ka san mu nawa zai zama ya wuce na siya muku alewa yalla bai ya zaka ce haka jiya fa cewa kai zamu raba wani batun rabawa kake kenan aka rage ma hanya a kafin babur sai ku raba kuɗi da Na ga waje nawa ne shirin nawa ne kasada tawa ce lantarkin nawa ne saboda haka kuɗaɗe dole su zama nawa kai ni fa mahaukaci na kan kuɗi to barka sauka kana masoyin nawa shi ne kamar ne mu masoya kai kuma jarumi fina-finai nawa kai hamago ko kuka ce ni jarumi ne kai yi rawar molo ban iya rawar ba in kana so zan iya karawa to da ma ya kadawa kusan kowa ma ya iya amma ki kai me yasa sautin ke girmama saboda girmama ka ne kai idan har ba za ka ba mu kasan ba to faca kwakiya za ta tumbatsa rike wannan ku taho me yasa kai masa ba dadi haka sai gobe zaka ga sakamakon hakan abokai daga yau har zuwa ranar auren ɗana kowace rana shagali za yi taiba bautawa. aikin banza kada jin shi ko wai biki shagali in ba kuɗin suka kare kenan ni da ruwa ta bara za yi ta ya dukiyar mai gida za ta zama taka yana zama shekake za ta zama ah, <laughs> shagali eh aboki <laughs> gaskiya ka tsaki sosai na yi farin ciki san kama albarka daga bole ba. na su burbuda maka albarka oh. <laughs> yau kai ne da miƙa wuya haka da yin amana. <laughs> mutane suna sauyawa banu sauyi yana zuwa aboki kalli yadda ɗana da kuma ƴarka suke cikin farin ciki barka yaro na kasa jura kallon wannan haɗi kawo da na sa ɗaya lissafi da haɗi duk za su sauya na gane baba mai fatari ne ba warai maza je ka shirya <laughs> yalla bai dimpul kai fa tamkar jarumi ne yalla bai haka ake cewa da rana da daddare kuma ya rawar molo ko kuma ka sha su burbada kai hakuri yalla bai duk wadancan hamagawa ne suka janyo na kura sa Hyderabad to kai ne kake nan. bai ne fece yace in zauna kai dan tawaga ta ne ko dan tawaga sa dure na tare da shi ni dan tawagar ka ne ka hadu fa <laughs> bayyana kasar rumfa ya ce kira ka zo yanzu nan oh kenan ka zama dan gaman goshi ah, ah. dole ne wani abu akan wannan yaron tabbas zan yi wani abu akan ka mai gida feda ya kai yalla bai na faɗan wani sirri a ƙarƙashin rumfa ya ce kada kowa ya ji sirri ake yi a ah, Denpol a Atlantic ɗaya sifili shida biyar wani malami zai zo mai suna baba mai fatari ka ba shi waɗannan kuɗaɗen ka ce ya yi maza ya bar nan wajen me yasa shedan ya kasance dangi na ne da na nuna masa takardar ɗaurin auren anjali sai ce wannan aure akwai hadari a ciki a yanzu na ji cewar ban yarda da maganarsa ba to amma idan shi banu ya san wannan zai dakatar da auren yalla bai ina da wata ƴar tantamato idan dai har auren da matsala an ya bole baba ba zai gani ba kuwa wannan ai ba abin da ya sani matar banu lokacin sa'a da ya zaba domin aihuwarta ta a ranar amma tana aihuwar ruhi ta zama shekaggiya wannan malamin ƙarya ne kawai dai ya shiga harkar ne domin ya ci abinci wace magana ka kake aka wani kwarai labai a sirrance na lalaba na saurari sirrin su ya ce kawai a rufe maganar ai auren rohit din a haka ah, ah, ah. da ba ka ce ka kawo mun baba mai fatari ko nawa ne a bashi ya zo nan to shikenan wani malami ne karkada muna san shi mara balale baba mai fatari mara balale san barkar fatari san barka baba ga dan rohit barka ne baba me nake gani haka a fuskarsa kan borin ibtila'i ibtila'i kamar ya wani ne ibtila'i kenan kai baka ga ibtila'in ba kuma kai babban malami ne banu me kake bada haka gaskiya mana kasa na sai rijiyoyin mai talatin amma uku ne kawai da mai sauran fa ba sa da mai ne shi yasa ah kai ne ka sa kwanan watan ayuwar matata kai ne amma ta zama shigaggiya me yasa to lokacin ta ne yayi shi yasa kai ma lokacin ka ya kare tare da ni mazaban nan wajen Ba nu ni kake ciwon zarafi tun kafin na matsaye ka bandan oh yawa kana ji baba nan da kwanaki hudu dana zai aure baba aure wace ce yarinyar kawo baba ka amaryar gaskiya kwata kwata ba su dace ba waye baban to aboki ka wuce ka kai dimpal. badara kai ne da duniyoyin za ka yi wasa ko na gaya maka kada ya auren nan ne gaskiya ban yadda da waɗannan abubuwan ba ne ni na yadda na yadda baba shin akwai mafita eh akwai amma wannan mafita tana da wahala sosai sosai ba matsala baba ina jinka za a daura wannan yarinyar holokon aure a kwanan watan da aka sa bayan sa'o'i 24 ibtila'in zai warware angon zai zama shagage daga bayan sai aura mata wanda ake so to ai shikenan sai mu je a sarrance a dora mata aure da wani ba zai yiwu ba za mu yi wayo dan adam amma banda taurari za su mu daga sama ko ba haka ba baba gaskiya ne ya kamata mu mata ba tsare-tsare da al'adun nan taron aure za a yi a gaban kowa hakan ne kadai zai kawar da wannan ibtila'i daga kan ma'auratan aboki amma hakan zai yi kuwa a wajen da ya kasance ba kasano ba waye za mu samu ma'aurawa akwai mutum daya akwai tumbul waye masoyina sinu. ba zai yi ba sinu ba zan taba auren shi ba na tsane shi to ba shi yasa ya kamata ki aure shi ba idan kika aure shi zai zama shegage to idan ita ta yadda shi zai yadda ne kada ka damu labai ni zan sa yadda da yake shi din zarare ne akan kula da kuma nawa ne zamu bashi ka shawo kansa abin da za a bayar miliyan goma miliyan goma kwarai dan ni ne zai iya yi a rufi miliyan goma dai kai ne sai dai a dirham miliyan goma ba bukata same shi wace magana ce aka yi labai eh mana karba fa zaka aura akan rufi miliyan goma hakan ma holo holokon aure gaskiya yalla bai kima ta bata cikin wannan yarjejeniya kake ni to to ni me zan ce ni da ba abin da zan samu a matsayinka na masoyina kima ta laka duba ba kimar ka ba tukunna kana kallon miliyan goma sai ka rabu da ita wai to me amfani wannan holo holokon auren mutuwa zan yi ne a a ka gama kuwa kan ya tsaka dan guzure inda haka ne da shine zai aure ta ka daina wannan azancin shirman mutum mai miliyoyin kudade ba zai wannan kasadar ba na ce masa zaka aure ta zaka mun haka a matsayin masoyi ko ba zaka min ba shi ke na labai domin kimar ka kima ta zan sheke ta in ce da ba za ka nemi wani kaso ba ina duk kudin naka ne ban bukatar komi ka zama shekake ma mai komi ya labai kace a ya zane komi ya ma ba komi ya yi labai nagode yanzu nan zan je sanar da su komi ba ni kamara ba kana zama shekake za a rarama mun mari na lahira ya dai ka amince ban san me dimple ya gaya maka ba amma an ce bayan an ɗaura auren nan da kwana ɗaya zaka mutu ba komi tunda zan zama mijinki na kwana ɗaya wannan ya wadatar இங்கே